fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi sha tara ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya dai da bakwai ga watan fabrairu shekara ta da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba tara yakubu avenue kora daga ladima road angwari mijiyare kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan ramadana inda muka kwana shafi na 75 a ƙarƙashin fakara ta sha shida shine alƙawa ramuwa yanda ake rama azumi malam ya koro mana bayanai na asari cewa a sharaɗi ba ne musulunci ya ce ka rama azumi a jere kamar yadda yake wajibi a yi su a jere ya kawo asari daga abdullahi ɗan abbas da zakallahu khair wanda abdullahi dan abbas kamar yadda ya zo a cikin Sayyul bukhari da kuma musannaf na imamu abdurrazzak da sunan na darul qutni abdullahi dan abbas ya ce babu laifi a rarraba azumi in za ka rama ka yi ɗaya bayan kwana biyu ka yi ɗaya ko bayan sati haka shi ma abu huraira ya ce babu laifi za ka iya mai da azumin kamara in ka yi ɗaya bayan kwana uku ka yi ɗaya bayan kwana uku ka yi ɗaya har ka gama ramawa tun da ramuko ne ba a ɗaura maka cewa dole sai ka jera shi kamar yadda daman azumi wajibi ne a wajen aiwatar da shi ba wannan asari imamu nasiruddin albani ya fitar da shi a cikin kirwa ulgharil fi takhrij ahadith manar as-sabil malan yace wa amma ma rawahu al-baihaqi shine gabar da ya kamata mu tashi a karatun mu na yau malan yace akwai wani hadisi da Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Sunan al-Kubra nasa duk lokacin da ka ji malaman hadisi sun ce rawahu al-Baihaqi suka yi shiru to ana nufin Sunan al-Kubra nasa a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da tara waddarul kutuniyu da imamu addarul kutuni a sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari da casa'in da ɗaya zuwa shafi na ɗari da casa'in da biyu Min طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الآلاء بن عبد الرحمن تحنين عبد الرحمن ɗan ibrahim daga al'ala'u ɗan abdurrahman an abihi shi ma daga mahaifinsa an abi huraira shi kuma mahaifinsa tabi'i ne ɗalibi ne ga abu huraira shi kuma ya ce daga abu huraira marfu'an cewa an jingina hadisin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai man kana alaihi saumun wai manzan Allah ya ce duk wanda akwai azumi a kansa min ramadan na watan ramalana fal yasruthu wala yuqatti'hu to ya jero ramukon azuminsa kada ya yanka shi malam yace ce fa huwa hadithun da'ifun sai dai wannan hadithi hadithi ne mai kauni ki tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba qala darul qutni imam darul qutni Allah ya ji kansa da rahama yace Abdurrahman bin Ibrahim da'ifun kaga wannan marwayi hadisin da ake kira abdurrahman bin ibrahim ya ce mutum ne mai rauni ba a sallamawa idan ya yi magana saboda rauninsa wa qala al-baihaqi imam al-baihaqi ma yace da'afahu ibn ma'in yahya ibn ma'in ya tabbatar da cewa wannan mutumi ne mai rauni wan nasa'i haka imam an-nasa'i shi ma ya raunata shi wa darul qutni imam ad-darul qutni mutumin da imam an-nasa'i ya raunata shi ai kaga rauni ya kai iya rauni saboda imamun nasa'i yana daga cikin malamai a wajen babu ilimi na ilal a ilimin hadisi wanda suna da sakwa-sakwa a wajen cewa mutum mutumin kirki ne ko mutum mutumin banza ne in ya ce ka yi mutumin banza ne to wanda ya kamata ma ya saurari magananka kuma ka gane mutumin da aka san shi da wato sakaci akan abu ya ce kai wani ku hattara da shi to kaga an kai karshe kenan ko da wanda ya kai kololuwa ne akan kai shi baya yadda da kowa sai a ce ai wani na da tsanani ku dan duba kasa kasa to shi yana daga cikin masu sako sako to har ya ce wani na da to kasan akwai matsala shine sai malam ya ce wa naqala hajar fi talkhis al imamu ibn hajar al askalani a cikin littafinsa at-talkhis al ya nakalto a mujalladi na biyu shabi na ɗari an ibn abi hatim imamu ibn abi hatim annahu ankara hadha al-hadith ya mai inkarin wannan hadisi ce kai ba wannan hadisi ba hadisi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ainihi ala abdurrahman yace asalin wannan hadisin ke tabbata daga abdurrahman bin alaba da ya kawo wannan maganan ba gaskiya bane wa qad fassala alqawla bi tad'ifihi shaykhuna albani fil irwa yace malamin mu imam nasiruddin albani ya fayyace magana akan wannan hanyar da imamun nasa'i ya ba'afa da imamun darul kutuni da imamun baihaki a cikin littafinsa al'irwa'ul eh, galil fi takhrij a hadithu manaris sabil hadithi namba ta 943 fallabi fi silsilatul ahadith ad ya ce. wanda ya zo a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa na Imam Nasiruddin Albani mujalladi na biyu shafi na 137 mimma yu'lam minhu tahsin hadha al-hadith an gano cewa a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa Imam Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne hasan a wancan famarju'un anhu sai dai ya dawo daga tabbatar da cewa hadisi ne hasan ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni malam ya ce sai sauke layi a kasa waƙaji zidna haza bayanan shafa mushafahatan min shaikhina nafa Allahu bihi yace mun ƙara bayani da muka nema a wurin malam lokacin yana da rai baki da baki Allah ya ƙara amfanar da al'umma da shi fa zakara nahwan mimma katabna suka ce sai ya faɗi kwatankwacin abin da muka rubuta a nan walhamdulillahi haƙa hamdi dukkan gokiya ta tabbata ga Allah makura na goce masa don wannan littafin yanzu haka karan kansa yana da shekara arba'in da hudu a duniya da rubuta shi ɗaya daga cikin malaman da suka rubuta shi ya rasu kuma a korona ya rasu sheik ali al-abdulhamid halabi korona ne ya zama dalilin mutuwarsa Allah ya ji kansa da rahama shi kuma ɗayan salim bin eid al-hilali shi kuma yana nan da rai wa'annan malaman suna da cikin malaman da na yi karatu a hannunsu malam ya ci gaba da cewa bihun fadakarwa wa kulasatul ya yace a takaice annahu lam yasih wannan dai hadisin bai inganta ba fi ma na alamu a iya saninmu na ilimi na hadisi bai inganta ba fi tafriqi wala hadisun marfuhun ya ce a wajen rarrabewa da wajen kuma a yi su a jere babu wani hadisi ingantacce da ya zo daga manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce in za ka yi ramuko na azumi ka jera ko kuma in za ka yi ka rarraba shi ya ce babu sai dai a samu fatawa daga sahabbai su ce suna ganin ba laifi amma magana daga manzo Allah babu sai malam yace wal aqrab wal ashal wal aisaru jawazul amrai yace abin da yake mafi kusa mafi sauki halaccin al'amarin guda biyu in ka ga dama za ka iya ramu ko a jere in ka ga dama za ka rarraba shi bayan kowane lokaci karama وبه قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله wannan fatawa mu. malam yace imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad fatawarsa kenan cewa zaka iya hadawa ka yi shi a jere kuma zaka iya gutsara shi lokaci bayan lokaci ka yi shi qala abu daud fi masailihi Imam abu daud Suleiman bin al-Ash'ab as-Sajistani ɗalibin Imamu Ahmad ke sunani shi ma yace a cikin tambayoyin da yake yi wa malaminsa Imamu Ahmad shafi na 95 sami'tu Ahmad su'ila an qada'i Ramadan yace naji Imamu Ahmad inji Abu Da'ud, an tambaye shi kan ramuko na azumin watan ramadana qala sai yace in sha a farraka wa in sha a taba'a in ya ga dama ya rarraba bayan kwana hudu ko kwana biyar ko sati ko wata ya rama ya dai har ya gama in kuma ya ga dama ya yi su a jere duk wanda ya yi daidai ne wallahu a'lam imamu ahmad ya ce allah shi ne ya fi sani su ma malam suka ce allah shi ya fi sanin daidai lidhalika fajawazu tafriq la yunfi at-tatabu'a bambantawa rabawa a yi shi bayan wani kwana biyu a yi bayan haka ya ce baya kore jerantawa da ma'ana kowanne daga ciki baya dan uwansa. don an ce za ka iya yi a jere ba ya kore za ka iya yi a rarrabe kuma don an ce za ka iya yi a rarrabe ba ya kore za ka iya yin shi a jere duka kowanne ka yi daidai ne Allah ya samu dace sai abu na gaba ya ce ajma'a ahalul ilmi ma'abuta ilimi sun yi ijima'i annaman mata wa alaihi صلوات فائتة فإن وليه لا يقضي عليه عنه هو ولا غيره ما لمي ما أبو تائلني سني إجمائي دم تمن دا أقوي صلو لند سكوكب جيمسا ولينسا بزي إيراما مسا بكما ما ونما بزي إيراما متبر شي جنم ana ganewa wanda akwai sallah a kansa ta kubuce mata ya mutu wani nashi ba zai rama masa ba kazalika man ajiza an siya haka shi ma duk mutumin da ya gaza iya rama azumi la sumu anhu ahadun fi hayati babu wani da zai masa azumin a rayuwarsa yut'amu an kulli yawmin miskinan za a ciyar masa ne a makofan kowace rana miskini kama fa'ala anas رضي anhu fil في الأثر الذي أوردناه kamar abin da ya tabbata daga Anas dan Malik shekarar da aka yi azumi talatin kuma gashi ya tsufa anas manomi ne manzo Allah ya masa addu'a na albarka idan duk shekara yana girbe kayan gonansa sau biyu duk wata shida kayan za su yi yabanya ya sauke zai ƙara sa wani shekara saboda anas ɗan maliki ya haifi 'ya'ya sama da ɗari da hamsin saboda addu'an da manzo Allah ya masa ya yi wa manzo Allah hidima manzo Allah ya mai addu'a ya ce Allah ka yi masa albarka a dukiya kuma ka yi albarka ka azurta shi da 'ya'ya to anan bai ba duniya ba ya haifi yara sama da ɗari da hamsin. a duniya shi kuma ya binne ɗari da talatin da ransa <laughs> ya binne ɗari da kansa da ransa kuna ganewa to wannan ai wannan shekara sai yi saboda tsufa bai iya yin azumi ba sai ya jira ranan talatin ga wata sai ya ibi mudunnabu guda talatin sai sadaka da shi girama ba kuna ganewa dattijo wanda shekaru ya ja da ba zai iya yin azumi ba kaga yana koma kaman yaro ne baya jure yunwa irin wannan shari'a ta masa rangwame zai ci abinci ne kuma za a dinga ciyarwa a makwafan kowace rana miskini ɗaya shi kenan za a bashi lada tamkar yayi haka dattijuwa wacce ita har shekaru ya ja za ka ga an kai matsayin da ba za su iya duke yunwa ba sai ya fashe ma da kuka to babanka na kuka ai kaga abu ya lalace kana ganewa sai fashe maka da kuka kaga abu ya lalace to kaga irin wannan kai kai kanka ba za ka samu nutsuwa ba babanka ya fashe maka da kuka ai dole hankalinka ya tashi to kaga yace yana jin yana jin yunwa baba ba za ka ci abinci ba ya fashe da kuka ai <laughs> duk wanda yazo ya ganka sai ya ce ka zalunce shi ne ai saboda haka a bashi abinci ya ci in ya ce a kara mai da kaza a kara mai saboda ya kai shekarun da ba zai iya jurewa ba wannan shari'a ta daga mai kafa zai ciyar ne walakin man mata wa alaihi nazuru nazuru saumin sama anhu waliyuhu duk mutumin da ya rasu akwai azumi na bakance a kansa ya kamata mutane a gane wannan bambancin azumi na bakance shine mutum yayi alwashi ya ce ina neman abu kaza a wurin Allah in Allah ya azurta ni da wannan abin na yi alwashin zan yi azumi goma a jere. inda ka yi wannan alkawari kai tsakanin da Allah to sai kuma Allah ya baka wannan abin to dole ka gaya wa 'yan uwanka ko kuma 'ya'yanka ka ce wane ka ƙara suka ce na yi bakance tsakanina da Allah in ya bani abu kaza kuma gashi Allah ya bani wannan abin saboda haka na yi bakance ina gaya muku ne saboda halin yau da gobe in Allah ya baka dama ka sauke wannan nauyin na bakancen kai azumin ka gaya musu wannan bayanin da na gaya muku akan bakance ku taya ni murna Allah ya bani dama na sauke wannan nauyi in baka sauke ba ka ce dan Allah ku taya ni da addu'a Allah ya bani iko in sauke in Allah ya kaddara ka mutu to yanzu ya zama wajibi akan ƴaƴanka su rama maka wannan azamin saboda wannan alkawari ne tsakaninka da Allah ko ka mutu Allah na binka wannan baki amfanin ka gaya wa ƴaƴanka kenan ana ganewa saboda ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa alaihi sawmun duk mutumin da ya mutu akwai azumi a kansa na bakance sama anhu waliyuhu Kole majibincin al'amarinsa ‘ya'yansa magadansa kenan dole za su rama masa wannan azumin to wannan azumin da yawa daga cikin malamai sai suka fahimce shi akan azumi ne wanda na farilla amma kamar yadda imamu ahmad ya ce azumi ne na bakance saboda dalilin zuwan hadisin akan bakance sahabin yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya sai manzo Allah ya bashi wannan amsar to wasu sai suka dauki hadisin a zahiri suka ce in ana bunka azumi misali mutum bai da lafiya a cikin watan ramalana rashin lafiya ya kama shi an yi tun daga an yi azumi goma ashirin da ya rage ya yi ne a rashin lafiya to kuma ranar sallah Allah ya mata cikawa an gane to kaga wannan ba za ku ce ai ana bin baban mu azumi ashirin ba za mu biya masa saboda ranar sallah ne a'a shi wannan ba a biya ba komai a kansa tun daman Allah ya bada da sharaɗi ne sai in ya yi rayuwa bayan azumi to shi bai yi rayuwa bayan azumi ba amma da zai iya rayuwa bayan azumi ya samu sauki kuma bai rama ba sannan wani rashin lafiyan ya zo daga baya ya ƙara kama shi ya yi dalilin ajalinsa rashin lafiya na biyu to dole ku za ku rama masa saboda ya samu damar da zai iya ramawa bai rama ba amma wancan damar da zai rama babu saboda ka ta faɗa a kansa kuma ta faɗa a kanku Allah ya samu dace malam ya ce wa ani bin abbas radiyallahu anhu qala hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare sa ya ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal wani mutumi ya zo wurin annabin allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin allah inna ummi matat wa alaiha sharin yace baba ta ta rasu akwai azumi a kanta na bakance na wata ɗaya fa’akudihi an ha zan rama mata ne? ƙwala na’am sai manzala ce e za ka rama mata fadainullahi a haku an yi ƙuba ya ce bashin Allah shi ya fi dacewa a biya wannan hadisi, imam al-bukhari da musulun suka rawaito Malam ya ce wa hadihin a hadith wa’annan hadithan amma ya ce hadithai ne gamammu sarihatun fi mashru'iyyati min wali yace kai tsaye a cikinsa akwai shar'antawa ga yi wa waliyinka azumi anil mayyiti ga wanda yake matacce jami'u anwa'i siyam dukkan wani nau'i na azumi wabihi qala ba'd shafi'iyya da wannan wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka yi fatawa suka je saboda haka da na ramadan da ma na wajen da ba ramadan ba dole a rama wa zahaba ilaihi ibn hazmin imamu ibn hazmin shi ma ra'ayinsa kenan a cikin al-muhalla bil asar mujallaji na bakwai shafi na biyu zuwa na takwas sai malin yace illa sai dai anna hadhihi al-ahadith wa'annan hadisan min al-aam al-makhsus suna daga cikin gamammun hukuncin da aka keɓance shi fala ya sumul waliyu anil mayyiti illa saumun nazar wa bihi qala al-imam ahmad yace magaji baya yi wa mamacinsa ramuwan ko ramukon azumi na farilla sai dai na bakance wannan ita ce fatawar imamu ahmad kama ja a fi masailin imami ahmad kamar yadda ya zo a cikin tambayoyin da aka yi wa imamu ahmad riwayatu abi dawud riwayar abi dawud shafi na shida. qala abu dawud ce sami'tu ahmad bin hanbal qala ni na ji imamu ahmad kan hanbali Allah ya ji kansa da rahama yace la samu 'anil mayyit illa bin nadhar imam ahmad ya ce ba a yi wa mamaci ramukon azumi na farilla sai dai in azumin bakance ne kala abu dawud imam abu dawud ya ce kultuli ahmad ni na tambayi Imam ahmad na ce masa fa shahru ramadan to ya hukuncin azumin watan ramalana wanda uba ya mutu ya bar 'ya'yansa a doron ƙasa kuma akwai azumi a kansa qala yut'amu anhu yace ana ciyar masa ne a makofan kowace rana miskini amma ba a rama masa wa hadha huwa alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs malam yace to wannan shine abinda zuciya ta natsu akanta na dalili wa yansharahu lahu al-fu'ad sannan zikata suna samun wato buɗewa na samun natsuwa a kansa wa yusalliju sadr sannan yana sanyaya kirji wa yurajjihu fiqhu dalil na dalili yake rinjayar da maganar li'anna fihi i'malan Lijami'il jami'il ahadith yace to a cikin yin haka ya nuna an yi aiki da dukkan hadisan alwaridatu duna raddu ahadin minha hadisan da suka zo akan haka ba tare da an da ɗaya daga ciki ba ma salim tare da fahimta kubutacciya laha wa khasatan al ya ce musamman ma hadisin farko yace falam tafham Aisha radiyallahu anha zalika al-itlaq ita na na Aisha bata fahimci wannan sakakken hukuncin ba ashamilu wanda ake malaman fito suke tunanin ya gane li saumi ramadan cewa hadda azumin watan ramadana wa ghayruhu da waninsa bal zahabat ila al-it'ami ita ma na na Aisha to matar manzo Allah kenan in mutum yazo ya same ta mata fatawa yace karamaki lahu mutum ne mahaifinsa ya rasu akwai azumi a kansa na watan ramalana za mu rama ne ko me ya kamata ne sai ta ce a'a tun da ya rasu ku ciyar masa injina na aishatu wannan ita ce fatawar bal zahabat ila fi ta'ani ta tafi akan a ciyar ne wa hiya riwayatuhu bi dalilin ma rawathu amara shine riwayar da dalili ya nuna amara ta rawaito anna ummaha mahaifiyarta ta rasu wa alaiha min ramadan kan mahaifiyarta akwai azumi da ake binta na watan ramadana faƙalat li aisha amara sai ta ce wa nana aishatu a ƙudihi ana rama wa mamana ne ƙalat la sai nana shi ta ce a'a za ki rama mata ba to ka je fatawa daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba za ki rama ba bal tasaddaqi anha makana kulla yawmin nisfu sa'in ala kulli miskin nana shi ta ce ki yi sadaka a makwafan kowace rana ki ba da sa'i ɗaya ki ciyar da miskini shi wannan hadith azari a karajar hutahawiyu imamu sahawi ya fitar da shi fi mushkilul azar a cikin littafinsa mushkilul azar mujallaji na uku shafi na 142 wabunu hazmin fil muhalla haka imamu ibnu hazmin a cikin littafinsa al-muhalla bil azar mujallaji na hudu bakwai shafi na hudu wallabdu lahu lafazin da muka kawo anan nasa ne bi sanadin sahihin malam ya ce da isnadi ingantacce sai ya ce wa minal muqarrari yana daga cikin tabbataccen abu anna rawil hadith a fagen ilimin hadithi marwaici hadithi hadira bi ma'ana marwiyahu shi ya fi kowa sanin ma'anar wayar da ya rawaito shi ya rawaito ya za kuma ka fi shi fahimtar sakon da ya ɗauko daga maza Allah sallallahu Alaihi wasallam wa zahaba ila hadha at umma wato katafaran malamin al'umma shine Abdullahi dan Abbas shi ma ya tafi da irin wannan fahimta radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa idza marida ar-rajulu fi ramadan tun lokacin da aka samu mutum yayi rashin lafiya a cikin watan ramalana thumma mata sa'annan ya mutu lam yusab ya ce ba a masa azumi ima anhu za a ciyar masa ne walam yakun alaihi qada babu wani ramuwa da za a yi kasan mutane da yawa na yanka ko ya ce to za mu baban babanmu sai a kasa sai a ce wane ka ɗauki ɗaya wane ka ɗauki ɗaya duk babu shi ga fatawa nan daga sahabbai cewa ga yanda ake yi malam ya ce wa in kana alaihi nazrun amma abdullahi dan abbas ya ce in akwai azumin bakance a kansa qada anhu waliyuhu majibinta al'amuransa za ta rama masa akhrajahu abu dawud bi sanadin sahihin imamu abu dawud garwaito wannan hadisi da isnadi ingantacce wa ibn hazm fil muhalla haka imamu ibn hazm a cikin muhalla mujalladi na bakwai shafi na bakwai wa sahaha isnadahu kuma ibnu hazmin ya ce isnadinsa ingantacce ne wa min al-ma'lumi abu ne sananni annabin Abbasin radiyallahu anhuma Lallai abdullahi ɗan abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa huwa rawil hadith shi rawaito wancan hadisin da aka ce a rama wa mutum amma kaga bai fahimce shi da haka ba a ce hadisin yana magana ne akan me bakance الحديث الثاني وخاصة أنه روى حديثا فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت صوم النذر yace musamman ma a cikin hadisin akwai nassin da ke nuna cewa magaji ko zai yi wa ɗan uwansa ko kuma mahaifinsa zai rama masa azumi amma azumin na bakance ne ba na farilla ba anna sa'ad bin ubada radiyallahu anhu istafta rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala sa'ad ibn ubada ya nemi fatawa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna ummi matat wa alaiha nadhr mai fiya ta rasu akwai azumin bakance a kanta. faƙala ƙubihi anha sai manzo Allah ce karama mata akhrajahu shaykhani imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa ghayruhuma da waninsu wa hadha tafsil mala yace wannan fayyace bayanin muwafiqun li qawaid ash-shari'a yayi daidai da ƙa'idoji na shari'a wa usuliha da tushen shari'a kama وضحه العلامة ابن القيم kamar yanda malamin nan ne alamomi na ilimi tarin ilimi ɗalibin ibn taymiya ibn al-qayyim al-jawziya fi i'lam al-muwaqqi'in a cikin littafinsa Wazadahu zadahu ya ƙara bayani wa tahqiqan da kuma tace magana fi tahzibu sunani abi dawud sharhin da yawa sunani abi dawud yayi bayani a cikin wannan littafi mujalladi na uku shafi na 279 zuwa 282 fa alayka bihi fa innahu muhim malam yace na hore ka ka koma littafin nan dan ka ƙara samun bayani gamsashe akan wannan bayanin da muka yi shimfida wa man mata wa alaihi sawmu nazrin wanda ya mutu akwai azumi na bakance a kansa wa sama huri janun bi adadin ayyamin lati alaihi wasu mutane suka rama masa azumin adadin kwanakin da ake bin sa jaza ya halatta misali ana bin sa azumi tara sai wannan ya daya yau gobe wancan yayi biyu kenan ko jibi wancan yayi uku kenan ko wancan gata wancan yayi hudu adadin ranakun yayi قال الحسن امام حسن البصري ce in sama anhu 30 rajulan aka samu mutane 30 suka yi masa azumi kulla wahidin yawman jaza kowa kowace rana daya ba wai su 30 sada rana daya su mai ba ka san wasu za su ce ai mu yi a rana ɗaya mun gama a'a kowa ya ɗauki rana ɗaya in kwana tara ne wannan ya ɗaya wancan ya ɗaya har kwana tara in kwana talatin ne kowa ya ɗai har zuwa talatin ya ce ya yi wannan ita ce fatawar hassan albasiri ammal ifa'amu kaga ciyarwa fa in jama'a amma inda zai haɗa kwanakin waliyuhu masakin majibanta al'amarsa inda za su tara miskinai bi adadin ayyamin lati alaihi adadin kwanakin da ake binsa wa ashba'ahum jaza ya ciyar da su a rana ɗaya yayi kaga ciyarwa daban da ramuko na yin azumin daban in ciyarwa ne za ka iya hada na kwana talatin kai a lokaci daya amma in yi ne dole sai kowa ya ɗauki rana ɗaya har a kai wannan kwanakin wa kazalika fa'ala anas bin malik radiyallahu anhu malam yace haka anas dan malik Allah ya kara yadda a gare sa yayi a shekarar da ya sami matsala ya kasa yin azumi wannan shi ne gabar da muka samu da ya kamata mu kwana a kai mun kwana a daidai gaba in Allah ya raya mu gobe sai mu daura akan kafara yaya shari'a ta ce a yi kafara idan ta haukan mutum abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa. wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana in akwai tambaya kafin ladan ya kira sallah za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam. a eh. ah, wannan ai ba shi ne karatunmu ba wancan mun yi karatun baka nan shi kuma wancan ba a ramawa ciyarwa kawai ake yi ga macen da ba ta iya yin azumi saboda ciyarwa shayarwa an gane ko kuma ciki yana galabai da ita cikin yayi nauyi in dai azumi tana wahala to irin wannan shari'a ta mata rangwame akan ta ci abinci kuma ta ciyar a makwabban kowace rana babu ramuwa kuma wannan shine magana mafi inganci mun karanta shi a baya baka zo ba na'am wa alaikum na eh duk wanda kai ya wadatar in ka ba da dafaffe yayi amma dafaffe sharadin abin da kake ci a gida ba Allah ba ku mu samu ba an gane shi inda fafe za ka da abinda kake ci a gidanka shi za ka bada amma ɗanye za ka iya bada duk abinda mutane a wannan yankin suke ci ka in ka zo a kudu irin kasan iyamare za ka iya ba da garin kwaki ya yi saboda a wajen abinci ne an gane in ka je can ɓangaren yarbawa za ka iya ba da alabo ya yi saboda abinci ne a wurinsu ko? an gane kuma yanzu yawa in ɓangaren nufawa ne abincin da ake ci a arewa duka iri ɗaya ne an gane duka iri ɗaya ne ba bambanci sai dai za ka je ka zina za ka ci cikui kaga abinci ne za a iya wadawa <laughs> Allah ya samu dace yawa eh abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin zai amfani mu duniya da lahira duk abin zai zama kunci da tsanani da wahala gare mu ya Allah muna roƙon ka ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roko ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su da ƴaƴa kangararru a cikin mu Allah muke roko ya shirye musu da su kamar yadda suka bakanta musu rai a baya Allah muke roko ya sa su zama masu faranta musu sarai tutur har zuwa ranar da za su koma zuwa gare sa mu kuma muna roƙon sa ya azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka jarce su da ba su suka a cikin mu Allah muke roƙo ya yassare musu ya ba su ikon sauke wannan hakki da ke kansu ya Allah kada ka karbi ransu da bashi a kansu ka ba su iko da nauyin sauki wannan bashi ta inda ba su taba tsammani ba mu kuma muna roƙon ka duk yadda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa niyan iyalan mu shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa abokan mu mu taimaka wa duk wani musulmi da ke da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana fatahi na arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin kwacin wanda ya kofe da nasa da mu shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausil a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk